Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da haka kuma mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na kuma har yanzu muna nan a cikin littafin nan mai suna bakar saƙa wanda Fatima Usaini yan ladan ta wallafa sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu sai Salma ta miƙe ta nufi ɗakinta, ta raba ta gefen Suleiman tare da faɗar. Sanda aiki. Sannan ki matata kin yi kyau sosai. Murmushi kawai Salma ta yi ta da shigewa cikin ɗakin ta zubo tuwon iya yadda zai ishe ta lokacin da ta fito har suleiman ya fice don haka ta saman tabarma da ya tashi ta wucin ta kamar ba gobe sai da ta ta yi kat sannan ta kwashe kayan ta ɗauro alwala ta yi sallama garba sannan ta yi wa inna sallama ta tafi abinta a kofar gidan ta samu suleiman zaune saman dakali yana faman latsa-latsan waya yana ganinta ya yi sauri ya tashi yana faɗar yawwa dama ke nake jira mu je ki raka ni bai jira abin da za ta ji ba ya wuce mota salma ta bi bayan shi ta buɗe motar ta shiga gidan baya suka ja suka tafi kai tsaye supermarket ya nufa a tare suka shiga ya sa ta zazzabo kayan abinci irin su taliyar yara supageti da makaroni sai kuma kuskus sha'ir da hamsa tumatirin gwangwani man gyaɗa na gwangwani magi da kifin gwangwani da makamantansu mamakin na nashi ya kama salma don kuɗi ya kashe har naira dubu goma sha tara da ɗari biyar a mota salma ta dubi suleiman da cewa ni yaya wa'ina kake samun kuɗi haka ne sai da suleiman ya yi dariya ba tare da ya ɗauki kallon shi akan titi ba ya ce kin fara jin tsoro ne yan mata baki ta turo cikin shagwaba inda ta ce ni ba haka nake nufi ba kawai dai na ga kashe kuɗin ya fara yin yawa ne nan fa suleiman ya ƙara yin murmushi da cewa me aka yi ne Salma dan abubuwan da basu taka kara sun karya ba karki manta Salma ba ni kaina ba har abin da na mallaka ke hatta na. fansa ne a gare ki jini na da jiki na. mallakar ki ne motsi na da tunani na duk na son ganin biyan bukatar ki ne Salma cikin shagwaba ta katse shi da cewa wallahi na yarda yayi Suleiman amma ina son in sani inda ka samu kuɗin nan ne sai hankali na yafi kwanciya Suleiman ya waigo ya kalle ta kallo irin na jaddada soyayya kafin ya maida duban nashi akan titi inda da ya ƙara da sauran kuɗaɗen da ke cikin account ɗina ne waɗanda abba ke turo mana tun muna makaranta ƙalla za su kai dubu ɗari da yan kai a da na bar su ne saboda in haɗa in hidiman auren mu amma da momi ta rasu na yi tunanin ajiye su ne in biya sadakin ki to kuma sai ga wani abin ya bullo wanda zai sa a dole in taba su kin ji yanda aka na same su salma ta sauke ajiyar zuciya da faɗin to amma ya suleiman idan abba ya buƙaci sadakin ya za ka yi ba ta da ya juyo ba ya ce to amma ya suleiman idan abba ya buƙaci sadakin ya za ka yi ba tare da ya Juba ya ce, To ke kuma taya zaki iya rayuwa babu abinci? eh jin ta yi shiru ya sa ya ci gaba da faɗar ki da ki mana addu'a insha Allahu Allah zai rufe asiri na biya kuɗin sadakin ki kafin ranar ɗaurin auren tunda dai magabata sun ji an tsayar da ranar ɗaurin aure ki kwantar da hankalinki kin ji cikin sanyin murya mai cike da salon ban tausayi Salma ta amsa da to yayi Sulaiman Allah ya baka yadda za ka yi amin amin matata ki ma Allah ya miki albarka cike da jin daɗin furucinsa ta amsa da amin yaya sai da ya ga ta kullo ɗin sannan ya ji juya suna isowa gidan ta fito suleiman ya taya ta kwasar kayan suka nafi suka cikin gidan da su hajiya fiddausi da samira suna zaune a falon suna zuba uban dumi ko su sallama su salma ba su iya amsawa ba don haka daga salma har suleiman din babu wanda ya kula su suka wuce kicin din momi na da ya taya samawa kayan abincin masauki sannan ta kullo kicin din da mukulli ta fito suleiman ya fice ita kuma salma ta nufi hanyar ɗakinta. ta. Mm. an da daga yawon dandun ko salma ta ji muryar samira na faɗa don haka ta juya don ganin ƙarfin hali irin na samira ganin ta juyo ne ya sa hajiya firdausi ta taɓa baki tana faɗar Hey, ai kura ba za ta yi gudu ba ɗanta ya rarrafe. Mahaifiyarta ta gama lalacewa gashi ita kuma za ta dasa ta ci gaba daga inda ta dora A rayuwa ce, wallahi ki je kya ganin in dai namiji ne, amma ni da ki sani ba zan lamunci bar a cikin gidana ba. Dole Alhaji ya wata farhanci dan ba za a sa ni haihuwar ɗan zina a cikin gidan nan ba. Ehe, nan fa maganganun nasu ya doki zuciyar Salma. Wani malolan bakin ciki ya taso mata ya toshe mata makoshi in bar da rashin kunya har Samira ta isa ta jefe ta da wannan kalma ta iska. kanci matar da kullum sai ta kawo kato cikin gidan idan ma bai shigo ba ya ɗauke ta a mota sa fita nan fa zuciyarta ta tunzura ta ja dogon tsaki kafin ta ce wai an gaya miki abin da yake shi kowa yake yi ne kuma alhamdulillahi uwata ta gama da duniya lafiya kuma ta ga ƙarshen ta lafiya ko kuma ku jirayi karshen ku tun anan duniya za ku fara wulakanta kafin ma ku je lahira ku ga sakamakon ke kuma samira sai yau na tabbatar da dan iska ma ba shi da kunya kenan har kin manta kamun kazan kukun da na yi miki ke da wannan shashashan yaron to alhamdulillah na gode wa Allah ni babu wanda ya taba kama ni kuma ban ajje abun kunya ba bakin ciki ya turnike Samira a zuciya musamman da ta ji Salma ta kira Tahir tsohon mijinta da karamin kaninta dan haka a kufula ta miƙe tana faɗar ke ni ke ga da yar iska a'a kin manta ba da karamin kaina kika kama ni ba da uwar nan fa Salma ta daga mata nu dan ganin yadda ta hayayyako tamkar za ta kama ta duka dan haka ta ja da baya inda ta ce kar ki kuskura duk abin da muke da ke ki sako mahaifiyata balle haki rika zaginta da kazamin bakin da dattan zina ta yi wa kawanya ba ta ida rufe bakin ta ba Samira ta kawo mata duka anan fa fada ya kaure duk da Samira ta Salma ƙarfi. Hakan bai hana Hajiya dausa shiga faɗan ba, ta kayar da Salma. Samira kuma ta yi ruwan cikinta ta soma dukan fuskar ta wanda da alama ta fi jin haushin fuskar akan komai na jikinta. Jin kugin tsayawar motar Abba araba gidan ya sa Hajiya Firdausa hanzarin janye Samira daga cikin Salma. Amma har sai da Abba ya kusa shigowa kafin ta iya nasarar ɓamɓare ta daga jikinta. Salma wata zafin bugu ya ratsa wa jiki tana miƙewa ta yayo karamar laptop ɗin da ke saman center table ta jefa wajiya Firdausu da ke tsaye Allah ya bata ikon kaucewa abba da ke shigowa ya yi saurin cafewa don gudun kada ta same shi sannan ya wurgar da ita tsakar ɗakin ya nufa inda salma take tana ƙoƙarin ja da baya ya damƙo ta ya shaƙi wuyanta yana faɗar ke dukanta zaki dan ubanki iskancin naki har ya kai ki ɗaga hannu ki doke ta daga gidan uban wama kike na gama garari na a garin nan ban ganki ba idanuwan salma suka zazzago numfashinta ya fara yin sama sama ta kasa magana magana sai dai kakarin aman da ke kokarin zubo mata ganin yana kokarin yin kisan kai ne Haji ya fi Fiddausi ta nufe shi tana faɗar dan alhaji ka yi hakuri, ka sake ta haka ya isa haka abba ya ɗago a zafafa da cewa ki kyale ni kashe ta zan yi hajiya in huta dan ba za ta ɗauko min abun kunya da zai kashe ni ba da mutunci na a garin nan amma a ce 'yata tana kaiwa dare a waje to daga gidan uban take dan babu inda ban je neman ta ba har gidan inna sai da naje aka ce tun magarba ta taho to wallahi ƙara in ajalinta anan fajiya fiddausu ta ƙara da eh naji amma dai da Allah ka sake ta kaka kashe ta ka ja mana bala'i abin da ya kamace ta kawai ka ja mata kunne kawai sai da ta da gaske sannan ta samu ya sake ta aiko yana sakinta ta zubi a ƙasa inda numfashin ta ya ci gaba da fita da sauri da sauri abba ya ja kwafa yana faɗar kuma wallahi ku zama shaida na kashe fitar Salma a cikin gidan nan duk kuma ran da ta ƙara sa kafa ta fita sai na karya kafafuwanta bai jira abin da za ta ci ba ya shige bangaren shi ya bar sa anan yana cikewa hajiya firdausi ta fashe da wata wulakantacciyar dariya ta dafa ciki tana furta kin ga sakarai wallahi lokacin da ya shaƙe ta dariya ta so ta kwace min amma da ƙyar na danne sakarai kawai samira ta ja da cewa ni wallahi so ne kin kyale shi ya kashe ta kowa ma ihuta shikenan kin ga ai gidan yari da shi kawai sakaran banza kin ga shi ma an gaje can a yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai kin ga mu ina ruwan mu na goye da gwalo hajiya firdausu ta ce ina ai ba zan so hakan ba idan ya kashe ta ya zan yi da yaya murtala wanda ke neman zauce min a kanta Samira ta ja tsaki da faɗin ai na san babu abin da ke ɗaukar hankalinsa sai wannan wawo ya fuskar tata da hasken farin fata da ta bata da bilicin. Hajiya fiddausa ta yi gaba tana faɗar. Hmm. To ya ni faɗa Samira ku ta taɓa baki ta wuce sashin da take kira da nata. Salma tana kwance a inda suka barta ko hannunta ba ta iya ɗaga saboda azaba da ciwon da jikinta ke yi mata. Wannan rana anan Salma ta kwana tsakar falo saman tiles ba ta da ta ba tara tarin ko da ƙwayoyin idanunta ba ne har aka soma kiraye-kirayen sallar asuba sai a lokacin salma ta yi ƙarfin halin yunƙurawa ta tashi da kyar ta ja ta ja kafafuwanta ta nufa hanyar sashinta saboda yadda jikinta yi mata tsami kowace gaba ciwo take mata haka ta samu ta shige ban ɗaki tana faman ya matsa idanuwan da take ganin dishi-dishi da su haka ta samu ta ruwan zafi ta yi wanka ta da gargasa jikinta sannan ta ɗauro alwala ta fito ta yi sallar asuba a saman abin sallah ta kwanta saboda yadda take jin kirjinta ya ɗauki wani matsanancin zafi haka zuciyarta tamkar wacce aka hura wuta saboda matsanancin zafi tana nan kwance tamkar matacciya hawaye ne kawai ke bin idanuwanta masu zafi inda matsanancin tunanin da take ya haifar mata da kunci mara misaltuwa gani ta idan ta ci gaba da zama a haka zuciyarta za ta iya yin bindik saboda tsanan da ya gwabzabe ta gashi idanuwanta sun kashe babu alamar za su balantana ta samu bacci ko mara daɗi ya ɗauke ta ta huta da abin da ya damu zuciyarta don haka ta miƙe tsam ta ɗauki kwafta da ruwan zafi mai madara ta sha da magungunanta da a cikinsa har da na saka barci sannan ta koma sama gadanta ta lallaba ta kwanta tana jinyar jikinta wanda ke faman kwankwasa ko minti biyar ba ta da kwanciya ba wani bacci mai nauyi ya yi awon gaba da ita ba ita ta farka ba sai bayan sallar azahar lokacin da ta tashi ba laifi jikinta ya yi sauki ya daina kwankwasa kuma kanta ya daina ciwo sai dai ɗan nauyin kirji har a lokacin da saura don haka ko da ta tashi sai da ta ƙara watsawa jikinta ruwa ta yi alwala ta yi sallah sannan ta sa ƙananan kaya a jikinta na shan iska nan kuma ta nufi wurin madubi ba don kwalliya sai don ta matsawa jikinta turare kasancewar ta ma'abociyar san kamshi mai zai faru lokacin da ta tsaya gaban madubi sai da gaban ta ya yanke ya faɗi saboda yadda ta ga fuskar ta duk ta ko kumbura ta yi jawur abin ka da farar fata haka furaren idanuwanta masu kamar madara su ma gefe-gefensa duk jini ya kwanta ga kuma shatin yatsun abba nan a kwance a wuyanta salma ta zuba kanta ido cikin madubi cike da tausayin kanta wani irin kwalla ta cikan mata idanuwa sai dai bata bata damar zubowa ba ta koma saman kujerar ta kwanta tare da rufe idanuwanta tana tunanin rayuwar da ta samu kanta a ciki bayan la'asar ne ta ji ta samu sauƙin jikinta inda tunanin shiga kicin domin sama kanta abin da za ta ci ya faɗo mata saboda bakinta da take ji ba ta jin daɗin sa don haka ta miƙe ta ɗauki makullin ɗakin ta ta nufi kicin ɗin sai ta sai da ta fara kulle falon sannan ta nufi kicin ɗin tana kallon fiddausi da Samira a falon da saurayin Samirar. Salma ta ɗauke idanuwanta ba tare ta yi musu kallon arziki ba. Ta nufi kicin ɗin tana jin lokacin da tahir ke faɗar. A ah, waye na ku samu baƙuwar baturiya don kullun yawanci sai na ganta in nazo bata san amsar da suka bashi ba ta shige kicin din dan dan tun ranar da ta gansu da Samira a ɗaki suna aikata masha'a ta ƙara jin tsanarsa a cikin zuciyar a kicin Salma ta zage tana dafa taliyar yara da kifin gwangwani nan ta jiyo sallamar Suleiman sanin da ta yi babu mai amsa mishi sallamar ya sa ta liko kai daga kicin ɗin tana amsa mishi kai tsaye kicin ɗin ya nufo sai dai lokacin da iso bakin kicin ɗin sai daga ban shi ya faɗi ya shiga kicin ɗin a hankali hankalinsa a tashe yake faɗar salma me ya same ki haka waye miki wannan dukan haukan salma ta yi wani ɗan guntun murmushi da janye hannuwan shi akan wuyan nata inda yake taɓa sawun yatsun da ya gani kwance matsawa ta yi tana ƙoƙarin buɗe firji don ɗebo albasa suleiman ya nufe ta a kufula yana faɗa wai wani irin rainin hankali ne ina tambaye kikin min shiru na ce waye miki wannan mahaukacin duka irin haka nan salma ta tsaya daga buɗe firish ɗin nan salma ta ɗaya nan salma ta tsaya daga buɗe firish ɗin da take niyyar yi ta juya ta dube shi da idanuwanta da suka kawo ruwa ta ce 'yan gidan ne suka yi min tare da abba jiya bayan mun dawo abba kuma suleiman ya tambaya cikin wani yanayi kai ta ɗaga mashi alamar e jiye tamkar an buge mashi gwiwa ya matsa baya ya jingina da lokar kicin ɗin ya zuba wa tiles ɗin kicin ɗin idanuwa inda baya ko ƙibtawa. na fa ya na ƙwansu da iko kafin ya ɗago ya dube ta muryarsa a raunane ya ƙara da to ke me kika yi musu salma ba ta ce komai ba sai ta sadda idanuwanta saboda yadda ya wani birkici lokaci guda kafin ta bashi labarin duk abin da ya faru ran suleiman ya jagule idanuwanta suka kada suka yi jawur saboda masifar bacin rai ya rausayar da kai yana faɗar salma na fara gajiya da irin abin da suke miki a cikin gidan nan ba zan iya ci gaba da zuba masu ido ina kallo ana cutar da ke ba dole zan ɗauki mataki ni na san hanyoyin da zan bi in ja musu kunni akan zaluncin da suke miki je ki ɗauko hijabinki ki zo in kai ki asibiti a duba min lafiyar ki salma ta yi wani rairai da idanuwanta kafin ta ce cewa ya fi kada in ƙara fita salman ya watsa mata wani irin mugun kallo wanda ya sa ta saurin sadda ta ƙasa ya ja kwafa inda ya ce maza ki sauke wannan girkin ki ɗauko mayafin ki mu tafi idan baki fita ba an kai ki asibiti sun duba lafiyar ki ba anan zaki zauna ciwo ya kashe ki wuce mu je da Allah in mun dawo ni zan je ne masa bayani bata sake tankawa ba ta kashe gas kuka din ta fito suka wuce Hajiya dausu da Samira na kallon su kai tsaye wani babban asibiti ya kaita Ba lokaci ya duba ta ya rubuta masa magunguna sannan ya ɗauki suka tafi suka tsaya gidan cin abinci yayi mata take away sannan suka shiga supermarket da ke liƙe da wurin shi da kanshi ya rika ɗibar mata kayan kwalliya da shafe-shafe da turaruka da sabulan wanka da na wanki da om da sauran abubuwan bukatan yau da kullum sannan ya biya kuɗin suka nufo gida yana ta lallashin lallashinta akan ta ƙara haƙuri zai san yadda zai ɓullo wa al'amarin haka suka shigo cikin gidan a tare yana riƙe da manya-manyan ledojin da suka yo siyayya har bakin ɗakinta ya kai mata ya ajiye sannan ya mata sallama akan zai dawo da daddare lokacin da ya fita daga falon ne samira ta ja tsaki ta dubi hajiya firdausu da wayan wancan uban shishigin da iya yi anya bai kamata ki datse alakarsa da yarinyar na bakuwa? kuwa ka zaki ga ya ta so a gaba sun shigo da wasu manya-manyan ledoji gashi ko gaishe ki baya sanyi haka zai wuce sugun sugun da shi yana wani ɗacin rai yana cicika yana batsewa kamar dan wani shi kamar dan wani hajiya fiddosa ta yi wata dariyar mugunta tana kallon kofar da ya fita inda ta ce hmm, kai ke ko yar uwa me kike ci na ƙasa na falling down ai ba a fafe gora ranar tafiya amma ni kaɗai na san irin bakar saƙar da nake kulla masa a zuciyar nan tawa wanda na tabbatar miki sai ya ji dama Allah bai halitto shi a wannan duniyar ba ke dai kawai ki zuba mini ido Samira ta yi dariya ciki da farin ciki farin cikin jin daɗin mugun ƙudurin da yayar ta ta ɗauka bayan sati biyu da zuwansa asibiti hajiya ta tsirowa abba magana shigowar suleiman a gidan ta ƙara karkace baki don ta ji daɗin tsaro zance nan fa ta ce ni wallahi alhaji wallahi ba wai dan ina son haɗa ka da bawan Allah nan bane ba wato yaron nan kawai dai yaron ban yarda da shi ba saboda rannan na rantse maka da Allah bai san na shigo ɗaki wallahi nake gaya maka alhaji abin da na gani abin da idanuna suka gane mini ya munana kin nan ɗakin ta ba da ne mishi magana kada ka so ka ga yadda yake kada ka ga yadda ya zaburo min kamar zai kama da duka har da zagina ta uwa ta uba a lokacin na niyar in gaya maka amma na ji tausayinta ita salmar saboda yadda ta rika kuka tana roƙona in haƙuri kada na tona masa asiri wai kashe ta zakai wallahi wai shi ya takura mata amma ba laifi na bane ba wannan dalilin ne yasa ne mata faɗa ta da kashedi kada ta ƙara biye mashi domin shi ɗan yaudara ne to amma abin haushi na fahimci tamkar yaron wani lokacin zuwa yake da mota cikin dare ya ɗauke ta sai da asuba ya dawo da ita tunda motar tashi na gani bakin gilashi kuma naga ko da yaushe babu shamaki tsakanin ita da shi shi yasa na ce ni dai zan zo kawai in gaya maka a yi wa tufkar hanci ko kuma ka hana yaran nan shigowa gidan nan har sai an da ranar ɗaurin auren su kowa ma ya huta tunda ta fara maganganun nata abba ya gaza kai cokalin da ya ciko da abinci bakinsa ya rike cokalin ya saki baki da hanci yana kallanta har ta kai ƙarshe sannan ya ajiye cokalin ya miƙe tsam ya koma gado ya kwanta ba tare da ya ce mata ƙala ba wannan ne abin da ya sa hajiya firdausi cikin shakku gashi dai bai tanka ba kuma tsawon sati guda da yin maganar bai ɗauki wani mataki ba akan shigowar Suleiman gidan wanda ya zame mata ƙadangaren bakin tulu mai ganin asirin mata don haka kawai Allah ya ɗora mata jin shakkar yaron ita kanta bata san dalili ba da ta ganshi sai ta ji komai na neman ƙwace mata sai dai abin da ta lura abban ya sanya wa salma da suleiman ɗan ido da salman ɗan ido akan duk wata shigowarsa da fitar shi hakan ya sa ta ɗan saki ranta don ta san ko bai ɗauki komai a cikin maganar ta ba ya ɗauki wasu yanzu haka a zaune suke a falon suna hira suleiman ya shigo gidan ɗauke da manyan ledoji mai kalar ɗorawa da baki ɗaya an ciko ta da kayan cefanen kayan miya ɗaya kuma kayan ciki ne tare da naman miya suna kallon sai ya shigo wurin salma ya karɓo makullin kicin ya zo da kanshi ya buɗe ya shige ya sanya mata naman da cefanen a cikin firji sannan ya fito ya rufe kicin ɗin ya mai da mata makullin ya zo ya gifta su ya fice samira ta raka bayan shi da harara har ya fice kafin ta mai da kallanta akan hajiya firdausi wadan allah anti yaushe za mu ga bayan yaron nan ne numfajiya firdausi ta sauke na nauyin numfashi inda ta ce wallahi kin kullum da wannan tunanin nake kwana nake tashi yaya murtala ya ta so ni a gaba akan wannan fitinanniyar yarinyar kin ga kullun lokacin bikin su ƙara karatuwa ke yi amma har yanzu na rasa hanyar da zan bi illala ta al'amarin ko dai da malam gamawa za mu haɗa shi kawai nan fa samira ta ja tsaki da furta ke wallahi anti kina da matsala yanzu ina magana da muka yi da ke yaro dan karami amma a cikin rasa yadda zaki da shi ha ba dan Allah nan fa fajiya Fiddausi ta zuba wa Samira ido inda ta ce Samira wannan fashirin ba zai yiwu ba har sai da haɗin bakin mai gadi ni kuwa ina fargaba asirin mu ya tono dan na wannan mai gadin kamar mutumin kirki ne kullum yana makale da tazba nan fa Samira ta ja tsaki ta furta. To wannan shine me? Ko kin manta kuɗi suna suke imanin mutum. Yanzu shi malam gamawa idan aiki yake so ya yi miki musamman ma mai zafi ai ko ma nawa ne zaki fidda ki bashi. Kin ga in har da gaske ki tashi yanzu ki irgo min dubu ɗari biyu in je in shinshina mishi. Aikin gama kawai ya gama. Hajiya dausi ta ɗanyi jim. kafin ta ce a'a Allah ko Samira Samira ta taɓa baki da cewa to zauna nan garin kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa wallahi idan kika bari kika yi sake yarinya can wallahi ta auri mutumin nan a da cizon ɗan yatsa na fa hajiya Firdausu ta ce hey! haka ne yar gari tashi ki je ki dauko mu jakata tana falo ayyo komai ma zai kare samira ta miƙe tana faɗar ato dan ma Allah ya aura miki namiji mai taurin kan tsiya kin ga ai kin ga dole mu garzaya ga malam gamawa a gama komai a cikin sauki hajiya fidausi bata tanka ba amma zuciyar ta sam ta san maganar kanwarta ta haka take duk cikin maza biyun da ta aura babu wanda yake da taurin rai da wuyar sarrafuwa kamar tun tunda duk abin da za ta yi dole sai ta sa an yi shiri na musamman a kansa Saɓanin sauran mazajen da wani abin maganar fatar baki ma ta wadatar misalin karfe goma na dare haka kawai salma ta tsinci kanta kanta da tsoro tare da faduwar gaba mai tsanani tunda ta tashi take jin yar faduwar gaba kaɗan kaɗan amma da dare yayi sai ta ji abin ya tsananta ga ta dai a kwanci amma bacci ya gagar idanuwanta haka kawai take kwance tana faman juyi a saman gado sai dai kuma ta kasa azancin tashi ta kaiwa ubangijin ta ta kai wa Ubangiji Allah mai duka kukanta tare da neman tsari daga sharrin mai sharri. Wannan shine kuskuren da muke yi ‘yan uwa musulmi, tana cikin wannan halin tsawon dare har ta samu bacci ɓarawo ya lallaɓo ya awon gaba da ita. Karfe hudu na asibas Suleiman na kwanci a ɗakinsa na zaure cikin bacci ya ji tamkar ana taɓa ƙauren ƙofa mai zai faru bai zaton akwai wanda zai zo a wannan lokacin ba ya fi tsammanin ɓarawo ne ya zo ya yi musu sata musamman yau da ya san bai mai da motar fawas gidan ba kasancewa hirar daren da ya tafi a majalisa sai sha biyu ya dawo na dare don haka ya bar motar a ƙofar gidansu ta kwana gashi kuma bai cire batir motar ba. mu tsaya ta cikin shirin harshe na inda muke karanta muku ƙayataccen littafin nan mai suna bakar saƙa wanda Fatima Usaini ‘yan ladan ta wallafa. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai su comment ta shafinmu na Hausa Top TV ko kuma dot com Ni Abdullahi Muhammad Salbas na shirya na gabatar, nake ce muku bisalam.